bayan samun nasarar amincewa da cin gashin kan ƙananan hukumi daga majalisun tarayya ƙungiyar ma'aikatan kananan hukumin nolge ta kafa kwamitin shawo kan majalisun dokokin jihohi shida. a tsarin dai ana buƙatar biyu bisa uku na jihohi ko jihohi hudu don tabbatar da wannan gwagwarmayar jihohi dai ke jagorantar kuɗi da zaben kananan hukumi da aka yanji shugaban nolge comrade ibrahim khalil aikin baban giwa ne za mu ci gaba da zanga-zangar limanoninmu kamar yadda muka fara a baya a dukkan jihohin najeriya da ƙananan ƙananan hukumomi za mu faɗakar da membobinmu da suke addinin musulunci da kiristiyaniti da ma kowanne irin abu suka yadda da shi da lallai lallai za a ware wata rana ta musamman da rana ce da za a yi addu'a ta musamman ga duk mutumin da zai zama matsala a kan 'yancin ƙananan hukumomi wanda mun ɗauke shi 'yancin mutanen Najeriya ne Allah yi mana maganinsa. Da dai makamantan tsare-tsare irin waɗannan da ziyarce-ziyarce gurin sarakunan gargajiya da ziyarce-ziyarce zuwa ga majalisun jihohin da gwamnonin kansu don mu faɗakar da su cewa wannan magana ba magana ce da ta shafi ma'aikatan ƙananan hukumomi ba magana ce da ta shafe su su kansu a matsayinsu na gwamnoni gwamnan nan dai karkari kai shekara takwas in ka gama shekara takwas sunan ka wa sunan ka ɗan Najeriya kuma kana da ƙaramar hukuma kuma kana buƙatar ƙaramar hukumar ka taimaka aiki a unguwarka in yau kana da damar da zaka gyara ka kashe gyara gobe gidan uwarwa za ka je in kana da matsala wannan shine babban garari da tsukakken tunani irin na shugabanni da muke da shi. Shugabannin kungiyar na jihohi sun kama hanyar gida don wannan kamfen. Kwamrar Sunusi Isa Gusau shine shugaban kungiyar na jihar Zamfara. Do ranar da majalisun nan za a zauna za mu je neman waɗannan da kokon mu domin su aminta ba ƙananan hukumomi in can kansu. Gwamnoni nan da kuke zargi da cewa sun danne wannan lamari na ƙananan hukumi kusan yawanci in majalisar nan suna biye wa ra'ayinsu ne. Ya za ku yi ku warware wannan ku samu nasara. Maganar ta zama biyu wasu suna hangen ana zargin gwamnoni gwamnoni wasu kuma ba gwamnoni suke zargi ba amma mu abin da mun ka doka gwamna ba zai hana dan majalisa ya intar da jama'a da na zabo shi na kawo shi majalisa ba akwai karin magana da bahaushe ke cewa na banna ana cewa jaba akan ce gwamna babu jihar da ta kasa dan majalisa ashirin gwamna shi kuma shi kadai yake muna sa ran bisa ga wakilci da suka yi na al'umma ko wani dan majalisa na jihar zai goye bayan intar da kananan hukumomi a kowace jiha asusun haɗin gwiwa na jihohi da kananan hukumomi kan sa shugabanni da kansilolin kananan hukumomi zama 'yan jeka na yika. Yankin babban birnin tarayyar Najeriya Abuja shi ke samun damar gudanar da zabensa daga hukumar zabe ta ƙasa, inda sauran ƙananan hukumi, hukumin zaben jihohi ne ke gudanar da su da hakan kan sa jam'iyyar gwamna kan lashe dukkan kujeru. Nasura da Mailika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Victory, there is victory.